Assalamu alaikum masu sauran shirye-shiryen Studio Kalango barkanmu da yau. Barkanmu sake kasancewa ta da ku a cikin wani sabon maudu'i na muhawar Studio Kalango na hilin mata. Shirin na hilin mata wani hili ne da ke muke tattaunawa kan muhimman bututuwa da suka shayi rayuwar iya mata a fannoni daban-daban wanda suka hada da ilimi da horo da tattalin arziki da zamantakewa shirin na hilin mata yana zuwa muku ta gidajen rediyo hamsin da biyu a bukawar da studio kalangu a cikin shirin ta kusa na kasar niger shirin na hilin mata na wannan karam ya yi tattaki zuwa birnin maraɗi don ba masu sauran mu na cikin sauran jihohin ƙasa damar su ba da ra'ayoyinsu kan maudu'in da muke tattaunawa a su. takin muhawarar mu ta yau shine batun gara wata al'ada mai mahimmanci cikin al'adun ƙasar niger musamman ma a maraɗi shin wani tasiri ne ke gare ta a cikin rayuwar ma'aurata a cikin al'adun ƙasar niger musamman ma bangaren hausawa lokacin bukukuwa na aure ko na suna ana ma ma'aurata gara inda dangi da kuma mahaifin amarya ko mai jego ke haɗa mata kayan abinci kama daga buhunan gero da su masara da shinkafa da su makaroni da mai da kayan miya wani bi har ma da kuma kuɗaɗe don dai a taimaka ma ma'auratan ko mai jego da mai gidanta su fuskanci taron jama'a wanda za su zo wajen sabga to sai dai a shekarun baya bayan nan al'amarin na gara na neman zarrace makaɗe da rawa maimakon taimako daidai wa daida yau wasu sun da abin tamkar 'yanci har ma idan uwayen ɗiya ba su ba da garar ba zama auren ɗiyar nasu yakan sake wani sabon salo wani bi a samu rashin jituwa tsakanin iyalan guda biyu abin har ma ya kai inda ba a so wato a zo ga rabuwa to shin ina ma'anar yin gara ta yaya ne kamata a ba wannan al'adar ma'anar ta asali to domin amsa wannan tambayoyin ya sa muka gaito muku a nan ɗakin magana na radio garkuwa maraɗe da ustaza balki rabi'u malamar addinin islama barka da zuwa barka ka muna tare da abdu dan malam minazin al'amuran na yau da kullum barka da zuwa abdu barka ka dai tare da mu akwai shugabar kungiyar muryar uwa voix de la mer a reshen maradi wani gida rayanatu bakwai barka da isuwa barka ka dai alhamdulillah baki mun gwada dokar borin gaita da mahawar studio kalangu ni hawa usman nake muku lale marabi studio kalangu to madalla za mu so mu tamu tare da ku abdu dan malam shin ya ne kuke ganin wannan al'amari ko kuma tasirin wannan gara a cikin zamantakewa musamman ma na ma'aurata a'udhu billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim eh da harko dai ina kai safifiya godiya ta ga studio kalangu da in ka samu damar tattakewa baro birnin yamai har ku zo ku tardo mana maraɗi Eh da harko dai menene gara gara kashi nawa ake iya samun ta in mun ka ɗauka gara eh, al'ada ce ta bahaushe wadda tun fil azal ana yin ta a matsayin taimakawa ba matsayi ba ne na tilas taimakawa ne yanda lokacin da eh, uwaye suke cikin murnar samun jinjiri ana iya taimaka ma wannan mai jego da eh, mijinta eh, na abinci ko kuma wani toye-toye matsayin a rarraba ma 'yan uwa da amanan arziki don nuna murna samun karuwa. Ibancin eh, wannan akwai gara wadda yau ita ce take ta da hankalin al'umma sosai na ma'aurata lokacin da an ka tashi aure ka ranar ɗaya ga ɗarman aure zuwa rana aure har ɗaya ga aure ana ganin gararraki kala-kala a wanda yau wasu ma har sun maida shi doli tilas sai an yi amma in an ka ɗauki lokacin da galgajiya ta bada wannan garat ‘yan uwa da amanan arziki ne ke kawo gudunmuwarsu ga ma'aurata wanda za a samu a yi murna murna lalle yau ɗiyanmu za mu kai ta gidanta gidan mijinta inda za a zama na aure. Ibancin wannan bayan auren akwai wata gara wadda ita ce ma take kawo matsala sosai lokacin da an ka ce sallah ƙarama ko sallah babba uwaye na tilasa ma kansu sai sun rakka ma'aurata da wata masara shinkawa gero mai da sauransu to wannan ita ce gara mai wahala wadda yau wa'ansu sun maida ta doli-doli kuma ita ke kawo wani lokaci sabawa tsakanin ma'aurata e wannan a nawa gani ko kuma a al'adar bahaushe abubuwa ne na da wanda taimakawa ne ga mai hali kowa daidai gwalgwadon shi mai yau in mun ba. al'umma ta mai da abin wani abu da dole kana da hali baka da hali sai ka yi shi shi yasa gara lalle maudu'i ne wanda ya kamata a tattamna a ji ya kamata wannan al'adar bahaushen a ci gaba da ita ko kuma a tsaida ta ya wata hanyoyi ne ya kamata a bi don ya zamanto katta zamanto ummal bala'isa eh, eh, rabuwar aure ko kuma eh, hitan mai biki da cikin gidanta na aure. Madalla Abdu mun sake dawowa kanku eh mun koma bangaren naku wato cewa da ustaza ustaza Balki Rabiu shin kamar kuna iya ku bayyana mana ma'anar ita wannan gara a ce. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. ‘Yan uwa masu albarka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo ziyarar ku cikin wannan gari namu mai albarka na maraɗi Allah sa kuma abin da muke tattaunawa gare shi Allah sa wa'anda yake ake son su fa'idanta da abin Allah sa abin ya kai ga kunnuwansu kuma ya yi tasiri. Allah sa abin da za mu karantawa da mu da ku mu kasance daga cikin ya yastami'una una a Hassana wanda in suka ji sai su bi mahi kyawun abin da aka karantar da su kasancewa ko da na iske al'ada ce iyaye da kakanni to in tana da kyau sai in bi ta in kuma ba ta da kyau kenan ta shine mafi alkhairi gare ni to da farko dai ita al'ada a shari'a ta musulunci akwai al'adodi wanda musulunci da ya zo ya iske su wanda bai haramta su ba kamar yanzu a ce gara yau abubuwan inda suka fara tashi kamar yadda dan uwa ya yi bayani daidai gwalgwado gada dangi ne suke gama abubuwa in muka ɗauka muka gani ɓangaren arme dangi ne duka suke wannan hidima da 'yan uwa da abokan arziki wanda yanzu in muka diba muka gani ba haka nan ba ba shi taimako a addinin musulunci ya halitta manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi auni al'abd ma kana al'abdu fi auni aki Allah subhanahu wata'ala yana cikin taimakon bawa matukar bawa ya kasance cikin taimakon dan uwan shi yau in aka ce an yi aure da mijin ɗiyarka da ɗiyarka duka sun zama naka Allah ya sa kai ɓangarenka Allah ya yassari maka kana da damar da za musu hidima abin da za ka ba su na wannan gara Kena a kawo gidan wannan ɗanaka a matsayin ya ɗiyarka a shari'a ta musulunci ba laihi ba ne ba inda abu ya zamo yanzu musiba yau in na ga alhaji wane ya yi ni ko ba ni da a matsayina na talaka ya ki halai ya ki haram duk inda za ni buɗowa in ma in ci bashi ne sai na sa kai na uku na yi irin wannan shi ne matsala amma a addini na musulunci bai haramta ba ka yi gara ka ba ɗanka wanda yake matsayin siriki gare shi kamar alkhairi an gane wannan shari'a ta musulunci ta yarda in allah ya yi sari maka daidai gwalgwado abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ka bada ka bada yau ko da matalaucin ne in dai bai sa kan shi uku ba daidai gwalgwadon abin da Allah ya bashi da abin da 'yan uwa suka hada suka bada ka bada ba ka wuce gona da iri ba wanda za mu ga cewa garan nan in aka yi ta akwai matsala ga wasu wata sadda za a yin gare ta je ta ciwo bashin shinkafa ta ciwo bashin masara mhm. ta ci na maka yau ƙaryen mu da ta samu nan cikin garin da abubuwan da yawa ne to madalla ustaza mun sake dawowa kanku eh. to mu koma bangaren naku shugabar kungiyar muryar uwa cewa da rayanatu bakwai a bangaren kungiyar taku kaman wace irwa kuke takawa a wajen ganin cewa ita wannan garar da ake yi kar ta zamanto sanadi na taɓarɓarewar iyali To da farko dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil uqdatam min lisani yafqahu qawli ina nuna sahihiyar gaisuwa a wannan radio na studio Kalangu da ya kama mana ziyara na maradi kuma kuka nemi haduwa da mu danjin ta bakin mu akan abubuwan da ke faruwa bisa ga rayuwar al'umma yanzu wadda take kawo cikas a rayuwa mun gode sarai allah subhanahu wata'ala ya ƙara ɗaukaka wannan radiyo kuma ya sa duk abin da ake faɗa mutane su yi aiki da shi sannan kuma allah subhanahu wata'ala kamar yadda kuka ce muryar uwa wannan matsala ce wadda kahin a ce ko ina daga uwa take farawa murya ce wadda matsalar da ake cikinta yanzu uwa take takawa kamar yadda kuka kawo nan zance akan zancen gara a gaskiya bangaren abin da ya shahi gara muna ganin matsaloli da yawa wanda a yanzu an ɗauki wannan gara a wani fanni jari wani fanni maza akwai wa'anda suka ɗauki wannan aure kayi yi don saboda ɗayar wane ce gidansa akwai kuɗi mm. za a kawo mini kuɗi da yawa da abinci da yawa a ɓangaren kuma wasu wa'anda suke talakawa mm-hmm. su kuma sun ɗauki tamkar ko da bashi ka ɗauki kuɗi ka yi aure bayan an yi auren ai za a mayar maka da abin da ka kashe da wannan gari rako to wannan ne na farko wanda ake samun matsala kayan aje ko ina saboda shi wancan ya yi akan ɗiyan mai kuɗi ya yi a kawo wannan gara kenan idan an nuna nan auren ba soyayya an yi shi ne don dukiya sannan kuma wannan dukiyar matar ba za ta samun daraja ba saboda ita ba ita bace a zace wannan namijin da ya wannan aure kenan idan aka zo abin da aka kawo ya ƙare yana iya kawo wani matsala tsakanin wannan ma'auratan sannan kuma shi bangaren talaka idan ya yi auren ya talaka ce ya aura shi talaka yanzu garar da aka kai ma wancan abokin nashi wanda ya auri ɗiyan mai kuɗi shi ba a kawo mishi nan ba tun daga nan shi ma matsala ta fara saboda za a yi aiki da cewa ai aure idan aka yi ana kawo kaza wane ma kaza aka kawo mishi wane ma kaza aka kawo mishi mm-hmm. to dan mini an kawo mu da dan kaɗan akwai wanda musamman ma uwai yaron da kanta za ta zaunar da mijin ta ce mi suka baka dan dai ran nan da aka yi he ba a ce mini ga abin da aka baka ba ko ka boye mini kenan mutane sun ɗauki abin tamkar matsayi ne na tilas doli dana yayo aure bangaren sarakuwa dole ɗana yayo aure za a kawo mini kala abin da za a kawo mini bangaren abin da ya shahi abinci wasu turmin atamwa da ake shiga a rarraba ma dangin miji da abokan shi a koma a ci wannan abincin da aka raba valiz musamman a cikin gara uwaye suke wa na amarya don a raba ma dangin miji cikin gara cikin gara cikin mm. gara ana kawo turama a tanwa a ci waga roba wanga valis din ango ne wanga roba ta uwa ango ce wanga. kayan turmi ko daruruwa na matan wan mijin ango ne ko na kannansu to yanzu ku a bangaren kungiyar taku murya uwa kun taba haduwa da wanda suka samu matsala ta dangance daga irin wannan sosai ma ba mhm, guda ba na iya ba misali kamar akwai misali da muka samu bangaren rabuwan ma aure mhm. saboda an yi auren ne kamar shi yanda ya tunanin kamar yadda na haɗi muku a bangaren shi saurayi yanda ya mm, tunani za a kai musu dukiya yanzu su ita kuma uwa lokacin da aka yi wannan aure sun shiga cikin wani hali babu halin a kawo an ɗauko yarinya an kawo ɗan abin da aka kawo ya rina tun daga shi aka fara da shi da mata kashi ne yake bata shi wannan mu wanda muka samu hamma auren sai da ya mutu barske kashi da yake bata ya nuna kwamfalataman shi ya ɗauki abin tamkar wannan abin ka'ida ce da ba a ba kenan shi ba ya zuwa ya kashe kuɗi gare ta ya aure a ce kuma an auro ta shi bai samu yanayin kuɗin shi ba sai muka ɗauka cewa mutane sun ɗauki abin ba su tunani bisa ga yanzu idan aka aurar da ɗiya mace gado kayan ɗaki dai musamman za a ɗauka ko banza yanzu idan da ki a cikin ɗaki ki kashe abin da ya kai ɗari bakwai ɗari biyar cikin ɗakin ɗiya mace kuma auren ƙarshen ta an kamki ɗari hudu ko ɗari biyar din kamar yadda malama ta ce ma kin raba mana suka kawo shine to da sha nan wurin ɗari biyar din da aka kawo kin ba wa anda suka kawo kin yi hidimomin abinci kin yi hidimomin na tarban an gaye da sauransu mhm. bai wuce a ce cikin kuɗin maji ka ɗari biyu ko ɗari da hamsin cikin kuɗin aure kwata kwata za yi saura yanzu wannan hamsin bayan kin yi biki abin da kika dafa ma jama'a kuma ki koma wannan mijin ki tattara wannan abinci kuma ki kai mishi cikin ɗaki bayan kin kashe mishi kuɗi ga kayan ɗakin da zai zamna to yanzu shi wannan misalin da kuka samu hmm. ya ne kuka ciwo kan matsala e eh, kan matsala guda ɗaya ce zama da shi muka yi mhm. saboda muka kwatanta mishi yanzu cikin ɗakin ta abin da ke da kwai ya miliyon menene ya miliyon kuma ya miliyon da bashi da menene saboda ita da kanta uwai bashin da ake binta na ta biya wa'annan kuɗin auren ya yi akalla jika ɗari biyar kai kuma yanzu ka samu ɗiyarta kana ba ta kashi akan ba a kawo maka ba jikka ɗari biyu ko ɗari da wani kayayyakin da ake ba da ka tare na ta nuna wannan abin da aka kawo bata so ba to ya kake so yanzu da kai da waga yarinya ku zamna zaman ta kewa mai kyau tun da farin hara ka nuna ta kaskantacci ne ba su iya maka mm. komi yanzu ita yarinyar nan kai tsaye ta ce to tun da dai shi abin da yake nihi kawai dama da ya aure ni dan saboda wannan ne ba ni ce auro ba ba soyayya ba ce mm. ina cikin masu so na haka nan ni aure ba ni nan take yanke ita kawai ta ce aure ba ta ba ta shi kuma nan take yanke sai ce sai a maida mishi kuɗin shi da ya kashe wannan kuɗin auren da ya ka sai a maida mai su nan muka kawo shari'ar da ta yanke kai tsaye cewa to mun ji a maida mishi kuɗi kuɗin da ka kashe me kuɗin da ta kashe wajen tarban danginka radda aka kawo wannan gara za ta zauna za ta rubuta maka ranar ai kun ci roti an kai muku roti ko ba a kai ma uwarka roti ba mhm. sannan kuma an ba uwayenka da suka zo kawo wannan kayan su ma an ba su kuɗi sai ka sa ka rubuta ciki sannan bikinku da aka shirya uwa yarinyar nan ta yi abinci ta yi komi abin da ta kashe rab bikinku shi ma a rubuta yanzu idan aka rubuta gaba ɗaya abin da suka kashe kai da ma ai an sa abin da ka na ce sai a raba a hidda miye saura a biya ka amince to a kan nan muka shawo kan abu mm. uwa da ta ji ba daɗi a ce da ita ɗanta kan wannan abin an yi cewa ta ita ba don komi ba don ta ga al'ada ce mm-hmm. ko ina ana yi tun da kudin sun suka kawo bai sun biya eh, wannan abin da aka abin da aka ina ta san da sarai in aka ce haka na to aka ce to su sai su biya wa'annan kuɗi in suka biya suka damƙa musu to yanzu wayan sun damƙa ne ciki ne za mu ɗauka shi nashi maida. amaida inda kwai ciko sai ta gani abin kenan shari'a kansu za ta komawa mm-hmm, mm-hmm, yanzu aka kawo wannan sulhu dai aka zamna duk da haka auren bai je ko ina ba hmm, tun da har kuma reni ya riga ya kin gani hmm. kuma mun samu shari'a ta wajen bangaren haihuwa hmm, ita ma an yi haihuwa yarinya ta zo gidan su haihuwa miji ya buga kai ga ƙasa da dangin shi suka ce ai haihuwa kware uwaye ke ɗauka ɗawainiya da da ɗaya kenan yanzu tun da ta haihu shi abin da za a mishi a gaya maya Kinga ga tun daga nan aka fara samun matsala sai da aka kai tsakanin mata da miji ana kai maganganu suna kai suna kawowa da dangi kuma yawanci dangin mijin sun yi karfafa abin sai su ce ai matawa ne ba a mata kaza ba ba a kawo mata kaza ba har ya kai ba ta da daraja cikin gidan kwata-kwata saboda kuma alhali addini ya ce kowa ya ah? daidai karhin shi kuma baka da gashin shi baka yin kitson wance mun sake dawowa kanke wato eh mhm. Abin da za ni kara cikin na malama rayana akwai kawar da muka samu bangaren haihuwa da aka zo haihuwar farin sai aka yi gara aka yi waina aka yi komi yanzu ita sarakuwai wannan ɗanɗan da aka haihuwa tana goyon shi yanzu da aka sake ta biyu sai shi kenan allah bai ba uwayen dama su yi ba mhm. to yanzu shi ga duka shikokinta ne kuma ɗiyan ɗa guda ne yanzu da ya motsa sai ta ce kai ina unhwaninka ai kai ko da kowa ya zo da arzikin shi shi wanga na farko ko da ya zo da arziki dama kyakkyawar sahiya daga marice take tashi kai wanga ina ganin ko ma ka girma babu abin da za a kulla saboda an haihe shi ba a yi tuya ba ikon Allah eh irin wanga matsalolin dama ga ɗazu na ce muku ba mu shiga matsala ba muna magana kan ƙara ne mu muna da biro de kut wanda duka abin da ya shahi irin wa'anga matsalolin na armi yanzu haka ma akwai sanarwa ana sawa namu irin yadda kullum cikin kiran mu ake muna shiga cikin ma'aurata zan saboda irin wa'anga kaka din mu in Allah ya taimake mu wa'anga uwaye suka gane ni ba sai na yi gara ba wancan gida ba sai ya gara ba ta tahiya sai ta yi kyawu muna fatan Allah su wata wata'ala ya taimake mu akan hakan ga ina gani kahin mu ci gaba ko za mu sayar ra'ayoyin jama'a da muka ɗauka danganci da wannan maudu'in inshallah Tun da yanzu kana ganin uwar yarinya sai kiga tasa cikin valis tasa sa goma ma ango ta sa takalmi wasu suna sa suna sa har goma wasu sa takwas wasu suna sa bakwai wanda bai karhi bai da karhi yana sa biya hudu amma masu karhi suna sa har goma har da hau sama da haka duk cikin akwatin ango kai ga sayan valisi ka sa kayan ango ko wani kala ka sa muna kai buhun shinkawa wasu kai buhun shinkawa guda gidan ango muna kai buhun gishiri muna kai kanwa wasu suna sa kanwa wasu suna sa tumati konko hudu wasu suna sa uku ana kai mai wasu suna kai mai litiri biyar ana sa gishiri ana sa roma ji fake shidda ana sa yaji dai haka kayan miya duka da sauransu ana kai tafioka madara konko uku hudu kaman cikin gidan amare sun yi yawa in an kai ma wanga an kai ma wanga an kai ma wanga kai an kawo ka ba a kawo ma ba dole ran da magana ta taso sai ai maka gorin cewa kai uwaka ba ta kawo ma ba wannan ana haɗi ma wasu sarkunne ma suna suna zama su yi magana kamar uwaka ta kasa ni yanzu abin da nake gani ni a gani na ba matsala cikin shi a ni kam a gani na babu matsala dan abu ne da yanzu ana yin shi shike yayi ba a cewa tun kaga abun ga arman ya kusa abin da ya kamata ba sai arman ya zo ba ya kusa a ce sauran kwana uku ka zo ka ce babu kuɗi tun ya kusa ya kamata kin ga su in diyar su hakan ga za ta yi armi. kamar a ce kan aka kuɗin arman nan suna shiga cikin adashi suna tara kuɗin su da in yin arman ya zo babu wani matsala to ni a gani na ba matsala tun kan arman ya zo ka tara kuɗin ka ka sayan da za ka yi ya yarinya ta ta a yi ta mata gori su ma tun kan a kuɗin arman ma yanzu in ka taika diba su 'yan mata uwayensu sun tara musu kayan ɗaki da komi to kaga ko an ka kuɗin arman ma cikin kuɗin arman eh ba sai an siyo ma yarinyar eh, kayan ɗaki ba tunda deja tun ka han aka kuɗin arman ma an tara. bismillah wannan al'ada ne ni in son samu ma ne duwar da samu jin aure in son samu ne gaskiya kar a yi shi saboda wannan abun Allah na gani ana takura mu juna sosai bale mafi akasari ma kin ga cikin lokacin da muke ma wannan ba gaskiya ni dan son samu na ne a cire shi a ka kai mai yarinya sadaki kawai a ɗin aure a kama ka abu ka gidanka ni hakan na gani hakan ne ra'ayi na ne to madalla mun saurari ra'ayoyin jama'a ɗaya bayan ɗaya kan wannan maudu'in da muke tattauna kansa wanda ya danganta da gara abdu dan malam me kuke kara mana bisa kan abubuwan da suka faɗa To, eh, lalle mun saurari wannan eh, rahoto bisa ga gara eh, duka awon da sun ka magana cikin wannan rahoton lalle gaskiya ne abin da sun ka gai. Eh, bancin wannan eh, abin da zan karawa yau ya kamata a duba cikin wannan harka gara musamman ma wayanmu mata mata mu mu su ne ke wahala sosai da sosai yau hatta kai abin ya kai ga waye maza. don duka wannan eh, misali da malamai sun ka bada yau muna da a cikin jihar maradi wata wani departaman inda matsalolin ma sun hinan in ka ɗauki wajejen tesawa yau abin matsalar ta wuce nan don saboda in ma ke aure da farin dole sai kya rabu don aurenki na biyu a yi wannan garat shi kuma wanda zai auren ki ba wai aure ba ne na a'a abin da ke gare shi a'a ba shi zai cewa don an san da in ki zo dole sai kya ruba abin da zai kai miki to eh, ni a cikin eh, eh, kiyashi da ni na wannan al'amarin gara na farko dai a fara diba karkara ƙayuka don saboda wannan gara tana da babba matsala a karkara don saboda uwayenmu na karkara in sun kai ta a ƙarshe talauci da hatara take hasada za ka ganin in mutum ya yi maɗe shi aure a ƙarshe yunwa abincin da ya tara bai kai shi ƙarshen shekara da shi da ɗiyan kowa sai ya ta nema kenan ya kamata a ce wannan gara a yi irin na lokacin sai nukunce inda an ka tsaida fakat an bar an hana wanda an ka gani a tungume shi da laihi a hukunta shi kuma ya zamanto aure kamar yadda mun ka gani cikin wasu kantan-kantan wasu sarakuna sun ɗauki doka su tsaida a tsaida ga abin da ya kamata a ce a yi aure don saboda yau na ji saura malamai suna zancen 700 miliyan guda yau a ƙauye ba su kai wannan kuɗin ba amma matsala ce don saboda wanda ke neman abin da ya ci a cikin shi in ana mai zancen jika 200 jika 300 matsala ce kenan sai an duba bisa ga fanni na auren tsakanin birni da ƙauye a daidaita yadda kowa za a yin shi cikin matsala ba sai an samu ƙwaruwa ba kamar ya kawo in mun ka ɗauki wannan garat a ƙarshe talauci take kawowa ko birni ko ƙauye tun da ka kwashe kuɗin da ke gare ki kya kai har ma an tambayo ki bashi kenan rayuwarki ta kahin ki biya wannan bashin cikin talauci ne kai mai gida talanka ne kana sahaya ka nema abin da ka ci da iyalinka an tambayo ka bashi kenan tana kawo talauci bancin talauci rabuwa eh, zumuntakewa don saboda muna gani ko tsakanin uwayen ɗiya ko tsakanin ma'auratan sai an zub da mutuncin eh, eh, zamantakewa inda kai da kace a'a kai ba kaso kamar haihuwa ni ban nuson a yi mini walima wannan ban son wannan gara sai dangina su yi mini ta har mu samu sabani da wa'ansu mm-hmm. ko kuma can wajen dangin amarya mai jegon in an ka ce ba a a'a a ita ɗaya gare ta abba za a yi wannan sai an kawo mutane sun gane da cewa ba shi ba ne ci gaba ba shi ba ne e, yau a gabanmu abin da ya kamata a yi abu cikin sauƙi wanda zai sa a ƙarshe a wannan in mai jego ce in ma'aurata ne su samu abincin da za su 'yan watanni suna ci ba cikin sai an waiwaya baya ba kenan ya kamata ko ta ɓangaren addini ko ta ɓangaren zamantakewa ko zaman yau da gobe mutane su gane cewa da wannan garat ya zamanto al'ada ta da lokacin da duniya na madara lokacin da mutane na da kuma su ma lokacin da suke da bakin gwalgwadon karhinsu ne suke yi yau komi karhinka ya kamata a tsaida a ce ai kaza ne in ka ji kana yi bakin kaza in ka yi kaza abun ya wuce kenan a gurhanarka doka ta bige ka kenan ma'aikanta sai sun sa doka mhm, mhm, ba mhm. abu bane ba wanda za mu ce a'a jin daɗin mu ne mu yi ta yi don ya kawo yau gasa mhm, tunda abu in ya shahi mata akwai gasa akwai gasa akwai cacce kuce eh, kenan in ana son karshen wannan cacce kucen wannan fasali na gara sai an tsaida shi in an ka tsaida shi an yi ma mu mata na daji mu na birni mu na birni mu na birni mu na ƙauye an yi musu kokari eh, eh, eh, wanda zai sa rayuwa ta zama tagari babu wani ƙiyayya tsakanin miji da mata mm-hmm. don wannan abun bai kawo saɓani tunda babu shi babu shi kenan sai mun sai an duba mm-hmm, mm-hmm. zai kawo rago wani fargaba tunda in dan ma ka kashe kuɗi ka mishi armi ka hinka da biyan bashin in Allah ba shi rabo ya aihu nan ma wata sabuwar hidima ce wani aiki ne kuma yake jiran kenan bashi bisa bashi eh. Allah kyauta To ustaza kun ji ra'ayoyin jama'a kun mi zo kara muna kan abin da suka wada. zuma ina cikin bayani kun tambaye ni akan mi musulunci yace ce. Na ce muku na ko shi musulunci bai hana taimako ba. Amma in abu ya zamo da matsala irin wanga da muka shiga. Musulunci tunda abu ba rubuce yake ba mhm. kenan tsaida shi ake an gane Allah subhanahu wata'ala cewa wala tilqu bi aidikum ila tahaluka kar ku je wa hannayen ku zuwa ga halaka wa ahsinu Allah yace ku kyautata ku kyautata ma kanku inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa yau ka dora ma kanka musiba ƙarshe wallahi tallahi akwai garin da muka je irin wanga wa'azi da muke zuwa duk ƙarshen wata me garin garin ya tashi ya ce mu tashi da Allah a wannan gari nashi mu yi ma 'yan garin wa'azi ya ce ba saboda komai ba saboda ana gara amma ƙarshe uwar gara sai ta bar gari in tana da 'yan uwa birni ta koma can wurinsa tana gudu ko kuma a bi gidan ɗiyar ta a ɗauki ke matalu da wasu abu a yi kasan firi to yanzu wannan gara ta yi unhwani kenan kun gani kamar yadda na ce me wadata in ya yi alheri ga sirikin shi fa ni'ima mhm. kai da ba ka da kakka shi hannayenka zuwa ga halaka wannan abu inda ya zama mu mu muke so da babban murya akan a tsaida shi dukka a yi magana guda cikin ƙasa a ce in an yi arme na hahi mace na hahi namiji mhm. yau in ban kai ba ba ni tunanin a kawo mani kowa sai ya zamna daidai gwalgwado sai a gyara shi musulunci duk wanda ya ga tsanani shine ya tsananta mu kanshi addinin mu na musulunci sauki gare shi ce mun gode kai mu kai ga hanyoyin samun wutar sai in ba wato malama rayanatu ke kin ji ra'ayoyin jama'a ko me suke kara mana akai to lallai ni abin da nake so in kara da shi shine ni gani nake yi shi ita rayuwa mhm. abin da da Allah bai dora maka shi ba to kakka ja shi ka dora ma kanka kamar yadda suka faɗa a ce a yi baki guda yau misali ne na aurar da ɗiyata kamar yadda malama ta ce ina da mace ina da namiji kenan macen da ke gare ni namiji da ke gare ni ya zamanto shi wanga namijin za a kawo mani mhm. ni kuma mace wata in na tashi za na kaiwa kenan idan na tsara cikin gidana cewa waccan da na ma aure ban kai ba ban sa aka kawo mini ba kenan wanga ma namijin da na tashi zan iya in zamna tare da uwayen shi shi miji dama ai matsalar da ake samu rashin fahimtar juna ce mm, mm, mm, ni zani ba da ɗiya ka zo gidana ka ce kana son ɗiya to za mu zamna da uwayenka da kai cewa da sharuɗa bisa ga wannan ayyukan da ake wasu abubuwa da ake niwa ba ni cikinsu dan ni ba al'ada ta bace kuma ni bata burge ni ba ina yi amma abin da Allah ya hore mini idan na ga dama ba tilastawa ba zani haka zai bisa ga shi ma namijin abin da zai kawo mini shin ba zan dora mishi ba abin da ya yi karhin shi a kawo abin da Allah ya sawwaka abin da ke gare ni in kai ma abin da kai ma ka kai mini mhm. ku kuma uwaye ku tabbatar tun daga yanzu saboda ni fa ba ni da wannan al'ada kuma ba zan yi ta ba kenan ta haka nan tun mm. kahin a yi aure tsakaninmu da ni da kai dangin mishi mun riga mun aje magana mun sa abin da ke nan ko da ake yin shi ba wanda zai zuwa ya kama wata matsala da tashi tsari mhm, mhm. to ina gani kahin dai mu ci gaba sai mu saurari tarihin kadi ganda wata mace da take cikin kungiya kuma take wayar da kan mata sosai bisa irin wannan al'amuran zamanin ya ce wadda take a garin gaya an dai haifi hajiya kadi danda a ranar biyar ga watan Oktoba na shekara ta dubu da da da tara hamsin bakwai a can garin Doso kuma ta yi karatunta ne a garin da magaram kamar yadda ta bayyana mana. A zandar ne lakwal a aji shidda da babana ya antare ya komo gida da agaya. tunda kakana shine sarkin zangon gaya don ka gaya ne zan ce garinmu don ka gaya ne muka yi lakwal muka je ga bireve daga birevan ne muka taimaka na ikon normal kintawa na samu tsohuwar malamar makaranta hajiya kadidanda ta yi mana bayani bisa kan yadda tun tana karama take sha'awar duk wani abun da ya shafi mata ni tun ina karama ina tara yara abokaina muna wasa muna yin kaman wani abin dariya ana kallo kamar wani sket ana dariya daga nan ne dai har ya kai kuma cikin girma na abokaina muna gamuwa muna hira yau gidan wanga gidan wanga sai daga nan ne kuma shi kenan sai na zarci na bar ma koyi lakwalkin ina dan business kina kuma harka kungiya kungiya ta mata ina ita dai hajiya danda ta shahara a bangaren faɗakar da mata bisa kan almubazaranci da ake yi a lokacin biki da kuma irin gara da dai sauran kashe-kashen kudin da ake yi a lokacin biki ko aure a cewar ta zan ni dama na ce miki kullum yana tare da mata ina tausaya musu ban samu wanda ya kama mini bane dan ni ko uniform kin ga da ake yi ma shi ko in ya kai ma ni zan yi shi kullum karama a tanwa nake doka in kaman ma cikin mata na ne suke son su hiddo uniform ina kwatanta musu a hidda mai arha maimakon a sai na jika bakwai kamar na jika uku ko biyu da rabi nake kullum ni ban son shi na yi dubara da za a hidda kwata-kwata ina nan ga bakin kokari na bisa kan wannan da wani wasa da ake na abinci da wani kashe-kashe vraiment ina nan ina bakin kokari na ina nan ina waye musu kai hal yanzu kuma na ga yanzu ma an mata sun wara ganewa tunda akwai wa'ansu ma in aka yi aihuwa sunan ma sai su ce cikin masallaci ake yin shi yanzu an ware ganiya tunda babu kuɗi Madam Muhammadu Zalika ɗaya daga cikin ƙawaye na kusa-kusa da Hajiya Kadidanda ta yi ƙarin bayani ta ce faɗakarwar da Kadidanda ke yi wa mata yana tasiri. Tana sensibilizan mata bisa defansu da yawa da mata suna yi balle wurin aibucin aibuwa ko bucin suna haka mata suna defense kin da yawa to shi tana sensibilizan su su yi hankali babu kudi tunda kowa ya san cikin abin da muke yanzu mata sun san komi tana nan tana kokari har yanzu yau ma ga sunan ke da kika zo kina gani mata shiga suna hita ajiya kadidan dadai a yanzu haka ba su tare da mai gidan nata kuma tana da diya guda kana tana daga cikin matan da suke da iyakar bakin kokarin su dangane an samu ci gaba tare kuma da hana almubazaranci da kuma kashe-kashe a lokacin bukukuwan aure. To madalla zamu zan baku minti ɗaya ɗaya kwaya wadar ayin shi dangance da tarihin na malama Kadigan da da yake ba mu da isasshen lokaci. Abdu muna saurara. To eh, lalle mun gamsu da wannan malama da ke fafataka waye kan eh, mata bisa ga wannan eh, abun na gara da kuma tahison abin da ya zamanto sauƙi ga al'umma. E lalle yana ɗaya daga cikin hanyoyi wanda ya kamata a ce an yaɗa na a waye ma al'umma kai. Amma kahin waye ma al'umma kai ya kamata hukumomi su ɗauki doka don saboda wayewa ana ta yi ana ta yi amma in hukumomi sun ka ɗauki doka bisa kan abin kuma an ka bi sau da ƙafa doka wanda an ka ga bai bi doka ba kenan a hukumta shi bayan wannan sai a ɗauki wayewa kai birni da ƙauye a waye ma mata kai al'umma kai don su gane da cewa wannan gara yanzu ba lokacinta ba ne don komi ya zo da sauƙi ya zamanto al'umma za ta rayuwa kuma ya zamanto babu wannan eh, bazaranci da abinci ko kuma babu cin zarahin namiji ne ko mace don saboda wannan gara kenan ina goyon baya ɗari bisa ɗari bisa ga wayewar kai da bisa ɗaukar doka bisa wannan sha'ani na gara a cikin al'umma. to madalla abdu e, eh, in mun zo bangaren naki ustaza balki rabi'u me za ki kara mana kan tarihin na ita malama kadi. to da farko dai bayanin da suka yi shari'a ce. Mhm. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tubazzir tabzira. Allah ya ce ku yi almubazzaranci almubazzaranci ya ce inna mubazziri na kanu na shayatin masu bata dukiya sun kasance yan uwan shedannu dan uwan shedan duniya dan uwan shi lahira Allah ya tsare mu kuma a wani wuri Allah subhanahu wata'ala cewa yayi in za a yin ainihin ciyarwa ita hiyayya ciyarwa wadda aka yi ba a yi almubazzaranci ba ba a bata dukiya ba ka tsaya daidai gwalgwado inda Allah ya aje ka abin da nake so in ƙara cikin wannan tahiyar wanda na ce muku muna son da babban murya tun da ba rubuce ne yake ba wannan ne ya kamar yadda suka yi bayani a ce hukuma tasa baki dan akwai matsala kenan abin da muke jan hankalinmu mu iyaye mata mu sauƙaƙa mu kanmu mu ne ake kira zuwa ga sauki mhm. kuma yanzu kamar bayanin da suka yi ita daga cikin kadi wanda ta ce mata sun fara ganewa mhm. ana ana zanen suna a masallaci mu yanzu ba a masallacin ake yi ba dama ana na masallacin dam shari'a ma bata yarda ba ana kwatanta muku da sai kun tara an yi kaɗe kaɗe an yi wane ne an yi almubazzaranci yanzu hatta matan saboda yau shinkafa jika 20 buhu matan su da kansu in aka haihu suke cewa a zo a sha kunu amma babu taron biki ga yanzu lokacin da muke ciki saboda an kai wani hali na la haula wala quwwata illa billah dole mu sauƙaƙa mu kanmu Allah ka mu Allah ya taimake amin ya Allahu eh wato malama Rayanatu Rayanatu bakwai shugabar kungiyar Voix de la Mer a nan reshen Maraɗi sai ki ba mu ra'ayin ki bisa kan abin da muka saurara da kuma magana ki ta karshe. Ito eh, gaskiya kamar yadda muka saurara abin da wannan baiwa Allah take nan gayi shi ne kamata a ce duk kowane gari kowane ƙauye kowane birni ya kasance a samu kamar ire-iren wannan matan kenan saboda sensibilisation idan ya yawa wani lokaci za ka gani ana gane ma saboda in babu sensibilisation harka ba ta yi mhm. kenan wannan kokari da take na tukuru ganin mutane su gane da wannan shi zai jawo hankalin mutane sannu-sannu don in na kusanta ba su yi ba wasu ba su yi ba sannu-sannu cikin gari guda za a samu kashi hamsin bisa ɗari ba a yi bisa ga solution ɗin kahin abin ya faru a rika samun juna tsakanin wa'anda za su ba da tsiya da wa'anda za su ba da ɗa namiji kenan idan ana wannan abin hankali kwance. to madalla ina ganin cewa dai a game da kuracewar lokaci duka duka dai nan muka zo karshen muhawara ta studio kalangu ta yau wadda ta yi tsokaci kan batun gara wata al'ada mai mahimmanci a cikin al'adun kasar Nijar musamman ma a nan maraɗi shin wani tasiri ne ke gare ta a cikin rayuwar ma'aurata kun shi dai bayan ɗaya bakin namu yadda suka ba da ra'ayoyin nasu inda suka bada da shawari na gari watakila idan gwamnati ya sa hannu aka dora doka a kai za a kawo ƙarshen wannan al'amarin tunda kamar kuji dai malamai suka bayyana ba hau dole bane al'ada ce ta taimaka taimakakeniya kuma wanda ke da hali shi yana iya yi wanda kuma bai da hali kada ya dora ma kan shi tunda addini Allah bai dora mishi ba a madadin ustaza balki rabi'u malamin addinin islama da kuma abdu dan malam minajira al'amura na yau da kullum da na bakwai shugabar kungiyar ruwa de la mer a nan reshen maradi ni hawa usman tare da ban hannun sin isaka muke ce muku za mu bar mu tare da shirin namu na kishi ai saurari lahiya sai wani lokaci insha Allah kishi matso kishi matsokiji matso kishi Baban Iman, na san cewa ka mini alkawarin za ka yi nazari, bisa ga zancen zuwa na wurin jarrabawa kuma gashi shekara ta ƙare abu na ga matsowa. Ban san inda zan aje kaina, ban san ka yadda ba in ta yi koko baka yadda ba. daga dakata, ki bar damuwata. jarrabawa nan nan da kwanaki uku ne. Ki bani lokaci ina neman abin da za a yi girki gobe kina min zancen jarrabawa Kuma idan kika bar gida kika tafi wajen jarrabawa wa zai kula da gida da kuma yara. bayan jarabawar kuma me zaki da takardar Babai ma ban gane ba mizani da takardar ai zuwa zan yi in yi koyon aiki kuma in nemi aiki kamar da kowa ke yi a wani gida a dakatar rahama. shin kina da hankali kuwa ke uwar ya'ya uku ba ki tunanin cewa lokaci ya kure muke don duka waɗanga abubuwan baban iman ka hoyi mini alkawari tun kafin mu yi aure na cewa karatu na wani abu ne mai muhimmanci kuma ka ce ba zai zama wani tarnaƙi ba. Eh haka ne tunani, amma bayan da an samu yaro na farko na canza ra'ayi, mace ya zama wajibi ta kula da gida da yara. kenan. assalamu alaikum amin alaikum salam aboki na kai ne san da zuwa ke rahama ka mana abinci amma ka nan ki kawo masani ruwa to na ji aboki na lafiya na ga kamar uwar gida ranta a bace ko wani labarin rasuwa kuka samu a ba wani abu mai muhimmanci ba ne. ta dawo bin da zancen nan wai na ta yi jarabawa karshen shekara wai saboda na bari ta yi karatu tana tsammanin zan bar ta ta yi ta zagayawa cikin ma'aikatu da tuni suka cika da maza ta yi sakaci da nauyin da yara ta yi a kanta na aure. aboki na kishi ne ko rashin tunani ke sa kana faɗin waɗannan kalamai yanzu kai da kanka ne fa ka amince da ta yi karatu don me kake son ka hana ta ta ci gaba ana karatu ne da a ci moriyarsa ai tun da kai alkawari ka bar ta ta yi karatu kamar ka amince ne da abin da zai biyo baya. Ka riƙe alkawarin da ka ɗauka, idan ba haka ba abin da zai biyo baya bai misaltuwa. Wani abin da zai biyo baya? Ka sani sani, abubuwa sauya suke yi kuma ci gaba suke. Na faɗi duk wannan ne saboda ban yi tunanin za mu yi saurin samun yara ba. bacci haka ina fita da safe, ita kuma ta fita ba daidai ba ne. Ba zan iya hankula da irin wannan abin ba, wa zai kula da 'ya'yana. Ai ya kamata ka yi dukan wannan tunani kafin ka so auren wadda ta yi karatun boko. ko kamance da duka irin rashin mutuncin da ka yi wa mijin ƙanwaka da ya so matar shi ta ɗauki hutu wata shida a wajen aikinta don ta kula da 'ya'yansa shi ne yanzu kai kake son ka hana wa kanwa wani ta yi karatu? Mutum yana ba ɗaya ba ne yar uwa tana aiki amma ba matata ba ka addini ma ya ce dole ne mace ta yi biyayya ga mijinta ai duka ɗaya ne amma kai alkawari kai cewa ka amince ta yi karatu kenan kar ka ɓoye bayan addini don ka ba kanka gaskiya ina shawartar ka da ka kasance mai magana ɗaya ba ma ita kaɗai ba har iyayenta da suka ɗauki ɗawainiyar karatunta har lokacin da ka zo ka aure ta to idan duk abin da ka faɗa min bai yi min ba me zai faru na yi maka zance da farko za ka rasa ka a idon sirkanka da ke ganin rayuwar 'yarsu da ƙoƙarinsu ya tafi a banza. Matarka za ta iya guje maka tun kai har 'ya'yanka, tun da ka zama ƙalubale ga jin daɗin rayuwarta. Ko da ta zauna maganarka ba ta ƙara yin ƙima a idonta. A taƙaice abin da nake son na kwatanta maka abokina shine ka yi sa'ar samun mace da ta yi karatu kuma har take fagen neman aiki za ta ci gashin kanta sannan kai da yaranka duka za ku amfana. Ban fahimci abubuwa ta wannan bangaren ba abokina. Dakata, ke rahama rahama. Na'am mai gida. Shirya kayan yara yanzu babban hutun 'yan makaranta ne za mu kai su wajen iyaye na sai ki dawo ki kimtsa domin jarabawar. Na gode mai gida da ka fahimce ni kuma da goyon bayan da kake bani. ainihin ya kamata na nemi gafara saboda na yi waɗannan maganganu ne ba tare da na yi dogon nazari ba To madalla aboki da yanzu kai yayi kyau amma sai mu ci abinci kafin mu fita. hakanan ne kana da gaskiya. Hamma na sa abincin ga teburin can na kikinsa.